godiya da yabo da jinjinawa da miƙa wuya duk sun tabbata ga Allah maɗaukacin sarki ma'abocin falala da ni'ima wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wallahu dhul fadli al-'azim وما بكم من fa min الله Allah ya ni'imta mu da ni'imomi masu yawa ɗaya daga cikinsu ita ce ni'imar haɗuwarmu a wannan farfajiya da ke gaban wannan katafaren asibiti na polyclinic mariam wanda ɗan uwanmu bawan Allah da muke tawar da su Profesa Dr. Lawali ya samar da shi a wannan birni na maraɗi a jamhuriyar Nijar bayan ya samar da ire-irensa a waɗansu yankuna daban-daban a nan jamhuriyar ta Nijar a matsayinsa na halattaccen ɗan Nijar Allah ya masa albarka ya albarkawa albarka wa zuriyarsa ya albarka wa dukiyarsa ya albarka wa iliminsa kuma ya albarkaci dukan waɗanda za su ce amfanin waɗannan cibiyoyi na kiwon lafiya a faɗin jamhuriyar nijar baki daya wannan gayyata gayyata ce da muka kulla ta da shi tun haɗuwarmu da shi a gidansa a birnin riya na ƙasar saudi arabia lokacin da ya karfi bakuncinmu a matsayinsa na ɗan'uwanmu mai ƙaunarmu kuma wanda yake son harkokin addini da kuma yin abota da masu addini wannan bawan allah duk da matsayin da allah ya bashi na cewa ya kusan kurewa na matakai na gogewa a harkar duniya a matsayinsa na ɗan Nijar kuma ɗan Amerika kuma ɗan Saudi Arabia. Amma duk da haka ya tashi da kansa ya je har Najeriya har Bauchi har Yalwa saboda ya je ziyarce ni. Ya kusan muni yana jira domin mu haɗu da shi amma ranar kuma da aka yi kicibis da ni kuma malami na ya zo ina ta masa hidima ban samu dama mun haɗu da shi ba sai dai magana a waya akan yayi haƙuri in Allah ya yarda zan biya shi bashin wannan ziyara wanda daga baya ni kuma na je na biya shi na je har gidansa a biya yau kuma gashi na zo gidansa a maraɗi abota ta addini tana da daɗi kuma kauna a sanadiyar addini babu abin da ya fi ta shi a sanadiyar wannan kauna mun haɗu da manya-manyan malamai da waɗanda suke zaune a nan garin maraɗi da kuma waɗanda suke ɗan asalin tushen maraɗi ne amma suke amfanar da waɗansu jihohin da yankunan da ma duniya a waɗansu wuraren daban-daban duka shi da yardar Allah mun haɗu a nan. hakika wannan gari na marafi ɗaya daga cikin garuruwa na musulmi a yankin afirka ta yamma da ya tara malaman sunna waɗanda suka amsa sunan malaman sunna rabbaniyu waɗanda suke karantawa su karantar kuma su yi gwagwarmaya ta da'awa ba irin waɗanda aka naɗa a matsayin malamai kawai ba na shekara yika a'a waɗanda malanta ce ta naɗa su malamai Allah ya kara albarka gare mu gaba daya hakika a cikin wannan rayuwar ba abin da za ka yi ka mori wannan rayuwar kuma ka mori rayuwa bayanta ka jawo wa kanka farin jini a wurin Allah ka jawo wa kanka farin jini a wurin mutane saboda ka yi ƙoƙarin ba da gudunmawarka wajen gina ƙasa da gina al'umma da amfanar da mutane da duk abin da Allah ya hore maka dukkanmu nan kowane ɗaya daga cikinmu Allah ya masa baiwa sai dai Allah ya bambanta mu a matakai na baiwa wani da a cikin kwakwalwarsa take ta iliminsa wani da a cikin kwakwalwarsa take ta hikima da basirarsa wani da a ƙarfin jikinsa take ta iya karyawa da ɗagawa da ajewa wani da a aljihunsa take ta iya saye da sayarwa da kashewa wani baiwarsa a hanya ne da zai iya yi wa wani shi ya je samu ko da shi bai iya zuwa ya yi ba a'a ya buɗe hanyar wa wani shi ya je samu a can wani kuma baiwarsa a mulki ne akan kujerarsa zai iya ba da umarni a isar da alheri ga suwa ne a aikata alheri a wuri kaza kowa daga cikinmu akwai baiwar da Allah ya mata Allah bai ajiye mu a mataki guda ba akwai hikima a cikin yadda Allah ya bambanta mu a ilimi ya bambanta mu a dukiya ya bambanta mu a mulki ya bambanta mu a hikima ya bambanta mu a ƙarfi ya yi haka ne saboda mu amfanar da juna wanda ke da ilimi ya sanar da wanda baya da shi wanda ke da dukiya ya san marba wanda baya da shi wanda ke da mulki ya taimaki wanda yake kasa da shi da haka ne ake gina rayuwa Allah bai taba ba wa wani wata baiwa saboda ya ci ya cinye shi kadai ba saboda hikimar rayuwa din nan sai ta sa Allah maɗaukakin sarki bai haɗa wa kowa komi ba ba wanda Allah ya bashi komi shi Allah ne kaɗai ya riƙe komi a hannunsa mana malakutu kulli shai amma in ban da shi ba wanda yake da komi amma Allah ya sake komi a duniya sai dai ya karkata wani ya san masa abu kaza daga cikin komi wani ya san masa abu kaza daga cikin komi in ka haɗa su duka sai zama komi Allah ya saukar a duniya na wanda ɗan adam yake bukata amma Allah bai tara a hannun mutum ɗaya ba to Allah ya yi haka ne saboda rayuwar ta fi daɗi idan ka ji cewa kana buƙatar na wani sai ba zan sa ka yi tagawa ba domin ba a baka komai ba yayin da aka baka wani abu to akwai kuma abin da aka bawa wani wanda kai kuma ba a baka ba don haka ba wanda ya gode a cikin mu saboda idan ka fi wani wani abu shi kuma ya fi ka wani abu za ka kowa ya fi kowa ne kuma kowa yana ƙasa da kowa za ka duk matsayin kuɗi ɗaya ne ba amma mafi alheri daga cikinmu shi ne wanda ya iya samar da hanyar da zai amfana da waɗansu shi ta ya tabbata cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda imam tabarani da waɗansu marwaita hadisi suka rawaito shi ya rawaito shi cikin al-mu'jam al hadisin Abdullah ibn Umar Allah ya kare yarda gare shi da babansa wani hadisi alhafiz al-munziri ya sa shi ɗaya daga cikin hadisai cikin aljami'ar samir kuma malam albani ya sa shi cikin hadisai da suke sahihi ko hasan Allah ya gafarta musu gaba ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a habbin nasi ila Allah anfa'uhum lin nasi وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم kace mutumin da ya kowane mutum soyuwa a wurin Allah ya fi jawo kansa farin jini a wurin Allah shi ne mutumin da ya fi amfanar da 'yan uwansa mutane sannan a cikin ayyuka kuma aikin da Allah ya fi so gaba ɗaya shi ne ka taimaki ɗan uwanka ka sanya masa farin ciki matuƙar ɗan uwanka ne musulmi wani hadisin yake nuna mana Allah baya bukatar komai a wurin mu ne muke bukata a wurin junanmu baka idan ya baka ka ba wani wanda ya fi kowa soyuwa a wurin Allah shi ne wanda ya taimaki ɗan uwansa aikin da ya fi komai kuma cikin abin da zai sa Allah ya soka shi ne ka sanya farin ciki a zuciya ɗan uwanka ta hanyar da za ka yi masa abin kirki da nagarta da wannan baiwar da kake da ita wanda shi bai da ita ka taya shi amfani da ita shi ma ya samu daga cikin naka ko kuma yana da irin taka sai ku haɗu tare saboda ya samu haɗa ƙarfi da ƙarfi domin ya ji daɗin moriyar tasa baiwar in dai za ka samu mutum farin ciki to ba aikin da ya wannan a wurin Allah wasu daga cikin mu bai wanda Allah ya musu ta ƙololuwa ce ta hawa kujera da za su zartar ko su sa hannu a kan a aiwatar da abu kaza wasu wane da wane da karfin mulki a kwaci abu kaza a hannun wane da ya danne na su wane a mayar musu gwamnati ta dukkan bangarorin ta guda uku na masu zartarwa wanda ke karkashin shugaban ƙasa da gwamnoni da shugabannin yankuna da ɓangaren shari'a wanda ke karkashin manya-manyan alƙalai da na tsaki da ƙanana da kuma majalisu na dokoki waɗanda ke sanya dokoki da za su yi amfani wa ƙasa waɗannan su ne suke rike da mulki matukar mutum yana yin abin da zai amfanar da al'umma da ƙasarsa matukar mutum a cikin mulkinsa yana sanya wa mutane farin ciki suna jin daɗi to wannan mutum Allah ya fi son sa kuma aikin yana cikin aikin da Allah ya fi so sama da kowane aiki haka kuma waɗanda Allah ya bai wa dukiya suka bi waɗansu wallahu faddala ba'dakum ala ba'dil kirdin waɗansu ku ai sun bi waɗansu samu dukkan dukiyar da ake bukata a duniya nan Allah ya saukar da ita amma da Allah ya saukar da ita bai ce wa mutane su mika hannu sai watsa kowa ya cafke ba yana tara mutane ne adadi kaza ko dubu kaza ko miliyan kaza ko ɗari kaza ko goma sha ko da da sai ya ba a hannun wani sai ce ka raba musu akwai hikima a wurin Allah ta wannan shugaba a cikin gida a matsayin mai gida sai Allah ya yanka masa albashi ai albashin da kake karba Allah ne ya yanka ma baka isa ka karbi kuɗin da Allah zai rubuta maka ba kasuwancin da kake ka kaje ka samu riba ta wani Allah ne ya yanke ma wannan kuɗin da kake samu naka ne da kai da iyalanka ka sanya farin ciki a zuciyar matarka ta hanyar ba ta abinci alluqmatu tadawu fi fi imra'atika sadaqa wannan lumar da take ci ta abincin gidanka sadaka ce Allah ya zai ciyar da ita ne sai ce ta zo karkashin ka ba shi zai rinka jiko abinci ta shafka ba kamar yadda yake sa tsuntsuwa idan ta je ta kawo baki da baki take ba ƴaƴanta kai ma zo ka kawo ka ba matarka ka ba ƴaƴanka ka ba iyayenka ka ba ƴan uwanka da haka dai Allah yake rabawa a cikin gwammai wani kuma a cikin unguwa sai Allah ya kara masa sama da na iyalansa sai a ce to bayan ka ba iyalanka wa yas'alunaka ma za yi wunce kuna kuli na afuwa. suna tambayar ka me za mu ciyar bayan iyalanmu da Allah ke ku ciyar da abin da ya rage bayan kunci kunci da iyalanku akwai saura to ku ɗebi kuma wallazina fi amwalihim haqqun lisa'ili wal mahrum a cikin unguwa akwai maro akwai mabarata akwai waɗanda ba su roƙa ba amma suna bukata kowa ka bashi wani ka bashi sadaka wani ka bashi kyauta wani iya fawarsa ita ce ya bayar a gidansa sai kuma makotansa wani kuma ya wuce haka wani sai a garin su gaba daya wani abun ya wuce akan ya ɗauki kuɗi ko abinci ya bayar wani zai bada gudunmawa ne ta fuskar ya yi gine-gine wani da dukiyarsa zai gina makaranta a amfana a ilimi wani da dukiyarsa zai gina kasuwa ya ba da haya eh, duk da yana samun arziki da riba a ciki amma waɗannan shaguna da su ake tsaga tattalin arziki wani ma ya samu shi ba zai iya gina shagon ba inda ba don shagon ka ba ba zai yi kasuwa ba shi kuma na ƙasa ba zai saya ba sai ya zo shagon za ka ka'itar da arziki ga mai shago ka da arziki ga masu zuwa su ciniki a shagon duk da kai ma kana samun riba amma ka sanya farin ciki a zuciyar ɗan uwanka wani zai gina asibiti kamar irin wannan inda ba don asibitin ba wani haka zai yi jinya ba zai samu damar yin samun magani ba sai dai ya ta wahala ko karshe ma ya mutu a kan wannan jinyar ya ka zo ta hanyar wannan sai kaddarar Allah ta samun lafiya ta tabbata a gare shi ta hanyar wannan asibitin ko da ana karɓar kuɗi amma wani yana da kuɗin amma bai samu asibitin ba ashe kuɗin bai yi amfani ba ashe asibitin ya fi kuɗin amfani saboda haka duk abin da za ka yi ka taimaki wani sai ka yi wani shi kuma damar da Allah ya ba shi ilimin sa ne sababin ilimin ilimin zamani ya karantar da 'ya'yan mutane duk da za a biya shi albashi amma in ya ga dama ya ce ba zai yi ba ko da akwai albashin sai zama ba za a iya sayan ilimin ba don haka shi ma taimako ya yi idan ya ga dama yana iya cewa ba zai yi ba ai ana yin yajin aiki duk da ana biyan albashin amma a yaji a ce ba za a yi ba ana iya karɓar albashin ba mutum ya je zauna bai karantar ba zaka amana idan mutum ya ɗauka sai je ya yi a zuciyarsa yana jin kishin 'ya'yan musulmi ya za su so amfana da wannan ilimin shi ma ya shiga cikin wannan hadisi to ballantana kuma malaman addini waɗanda suke karantar da addini saboda Allah karkashin ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin bana neman lada bana neman albashi bana neman yabo a wurin Allah nake jira Allah ya biya ni duk malaman addini akan wannan aka gina su sun koya kyauta suna karantarwa kyauta idan ka ga mutum ya biya kuɗi akan ilimi ba ya sai ilimin bane ya biya kuɗi akan wahalar ɗawainiyar ilimin ne amma ilimi ba a iya sayan sa kana iya kai ta kashe kuɗi ka sha wahala irin su professor Sabiu an sha gwagwarmaya an je kasar kaza an je kasar kaza an gabu da larabawa an gabu da kowai an yi ta gwagwarmayar karatu ya kashe kuɗi inda zai kai lissafi wannan kuɗi ya ishe shi jarin da ya zama babban ɗan kasuwa amma wannan kuɗin ba ilimi ya da shi ba ya sayi hidima ne wani yana iya zama a nan ƙasar bai je ko ina ba amma ya iya zama a zaure ma ya yi wannan ilimin ashe hidima ce ake saya ba ilimin ake saya ba ilimi ya fi karfin a yi cinikinsa shi yasa Allah zai ɗauki nauyin shi zai koyar da kansa wa yu'allimukumullah Allah yana karantar da ku da kansa lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi ilimin Allah ne ilimin addini da ilimin alkur'ani kyauta Allah yake bayar da shi ba biya kuka yi ba saboda haka kowa da gudumawar da zai bayar wa al'umma don mu gina ƙasa mu gina jama'ar mu kada Allah ya baka wata ni'ima ka yi ruwarta. wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi duk wanda ya rowa yayi wa kansa ne wallahu al-ghani Allah wadatacce ne wa antumul fuqara ku ne mabukata wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum idan ku ga ki wasu ba sa ki ba Allah zai kawo waɗansu da za su yi sun mala'in gunu amsalanku su ba za su zama irin ku ba za ka ko ka yi ka damu amfani mutane su ƙaunace ka Allah ya ƙaunace ka ko ka ƙi Allah ya zarge ka mutane su zarge ka kuma kana ji kana gani za a ci gaba da yi in kai baka yi ba wani zai yi ya ‘yan uwana mafiya daraja daga cikinmu su ne waɗanda suke amfanar da al'umma shi yasa za ka ga annabawan Allah dukkan su damuwarsu mutanensu mutanensu wannan ne yasa malamai da suka zama gadan annabawa su suka fi kowa amfanar da ɗan adam a duniya saboda su suna amfanar da mutane ne a duniya da lahira duk wanda ba harkar addini yake ba yana amfanar da mutane ne a harkar duniya shi ma amfani ne amma ba za ka haɗa shi da wanda ya amfanar da mutane a harkar duniya da lahira ba wanda ita ce shiriyar annabawa shi yasa annabawa suka fi kowa daraja a duniya saboda su sun shiryar da mutane akan lahira ne kowane annabi za ka ga ya damu da yaya zai ya amfanar da mutanensa za ka kullum takaicinsa idan an ki aji Allah mutanen nan ya zai cece su kan su shiga wuta ya sama musu amfani su shiga aljanna ka dubi irin tsadar da aljanna take da ita amma yana kullum kawansa da fadarsa da famansa shine ya za a yi mutane kar su bata su shirya su bi hanyar Allah tun daga kan annabin farko har zuwa na ƙarshe Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullum kokarin su in aka baka amanar mutane ya zaka sauke wannan amanar ka taimake su kar ka bar su su halaka annabi nuhu alaihi salam shine manzon Allah na farko a cikin dukkan manzanni zaka ji damuwar da yana tsoron wa mutanen sa kar bala'i ya same su laqad arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum azaba yawmin azim ina jin muku tsoron wata azaba mai girma da za ta zo ina jin muku tsoron azabar wata rana mai girma da za ta iya samun ku yana jin mutum tsoro bai ce fa inni a kafu ala nafsi ba saboda shi kan ya tsira amma damuwarsa mutanensa kan su halaka annabin hudu alaihi salam wanda ya biyo bayansa wadbur aka adin an anzara qaumahu bil ahqaf وقد خلت النذور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ina jin muku tsoron azabar rana mai girma shi ma damuwar da yana jin musu tsoro kar su halaka cikin annabawan da suka biyo bayan da annabi shu'aib ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuh aw qauma hud aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum bibai ya mutane na kai iyayen da kuke mun ta jawo muku ku halaka har a muku irin abin da aka yi wa mutanen annabi Nuhu kar a muku irin abin da aka yi wa mutanen annabi Hudu kar a muku irin abin da aka yi wa mutanen annabi Salih mutanen annabi Nuhu ai ba nesa suke ba ga izina a nan kusa da ku kar ku bari a muku haka suna zaginta suna kinsa suna mata ba'a amma kuma shi yana cewa ina jin tsoron kar a halaka ku haka ake so ka zama su ba sa maka daidai kai ka musu daidai suna tabar da kai kai kuma kana shiryar da su haka ake so ka zama akan malanta kana da haƙuri da juriya haka ake so ka zamo akan ciyarwa kana da haƙuri da juriya haka ake so akan basira ka kana da haƙuri da juriya ba kana yi wa mutane don su biya ka bane a'a kai kana yi ne saboda Allah don ka samu musu amfani kafin mutum ya gane amfanin abin da kake karantar da shi ta mu kana bashi amfani shi kuma yana zagin ka ci gaba da bashi wata ranar da ya gane za ka zama abokin da bayan da kai abokin gabar sani. idan kamar mutane saboda dalilin kana gani ba sa ba sa ba sa nuna farin ciki da gamsuwa da abin da kake shi kenan ba wanda zai yi idan ka gaba su yi appreciating ba to amfani ne bai riga ya ishe su ba ci gaba da yi sai amfani ya ishe su a habbun nasi ila Allah ya amfa'uhum lin nas annabi Musa alaihi salam aka yi ta gwagwarmaya a kan mutanensa ku ga yadda ya faɗa da fir'auna ku ga yadda ya tsaya a gaban fir'auna duk a kan gwagwarmaya wa mutanensa an arsil ma bani isra'ila wala tu'azibhum ba damuwar da ita ce ba wala tu'azibni ba duk da ya san da cewa akwai haɗari sosai ya tsaya a gaban fir'auna amma damuwar da ita ce mutanensa ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم يعلمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بارك الله فيك